Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Ta jama'a tsohon mai tsara dabaru a fadar white house steve bannon ya sha alwashin cewa zai ɗaura ɗamarar yi wa shugaba donald trump yaƙi yayin da yake shirin komawa aiki a kafar yada labarai ta yanar gizo ta breitbart news wacce ke wallafa tsauraran ra'ayin mazan jiya wacce a da shine shugabanta kafin ya karba aiki a gangamin yakin neman zaben trump da kuma gwamnatinsa daga baya a jiya juma'a benon ya bayyana hakan a wata hira da kafa yada labarai ta bloomberg sawa'i kaɗan bayan da labarin ficewar shi daga gwamnatin shugaba trump ya bayyana shi dai bannon ya kasance mutum ne mai cike da takaddama a daukacin masu baiwa shugaban amurkan shawara idan har akwai wani abatu da ba a gane ba bari na fayyace muku zan bar fadar white house zan kuma koma na taya trump yaƙi da abokanan hamayyarsa da ke majalisar dokokin amurka da kafofin yada labarai da kuma bangaren kamfanoni masu zaman kansu in ji bannon a lokacin da ake hira da shi an harbi wasu 'yan sanda hudu a jihar florida da ke amurka a daren jiya juma'a a wasu hare-hare biyu na daban inda ɗaya daga cikinsu ya rasa ransa 'yan sanda a yankin kisimi da ke jihar ta florida sun kai wani farmaki ne akan wani mutum da ake zargi da misalin karfe tara da rabi na dare a cewar shugaban 'yan sandan yankin jeff odell yayin wani taron manema labarai ya kara da cewa mintuna biyar bayan haka sai suka samu rahoton an yi harbe-harbe lamarin da ya sa aka tura karin jami'an tsaro inda suka tara an jikkata 'yan sandan biyu kuma cewar shugaban 'yan sandan ofisa matthew baxter da ya rasa ransa yayin da sajin sam howard kuma ke halin rai kwakwai mutu kwakwai da sanyin safiyar yau asabar shugaban amurka donald trump ya wallafa sakon ta'aziyarsa ga rundunar 'yan sandan kasimi a shafinsa na twitter kamfanin dillancin labaran associated press ya rawaito cewa mutane uku sun shiga hannun 'yan sanda yayin da kuma ake neman na hudun kafofin yada labaran kasar spain sun ce an kashe mutumin da ake zargi da kitsa harin da aka kai kasar mai suna musa ukabir wanda wata musayar wuta da suka yi da 'yan sanda ta kai ga mutuwarsa rotani sun ce ukabir na ɗaya daga cikin mutane biyar da aka kashe waɗanda duk ake zargi da kai harin garin cambrils da ke bakin gaba teku sawa'i bayan da wata mota ta kutsa cikin mutane a birnin barcelona a ranar alhamis inda ta kashe mutane sha hudu kana ta jikata wasu da dama wani jami'in tsaro a ƙasar ta spain ya faɗa wa kamfanin dalancin labaran associated press cewa ukabir wanda shi ake zargi da tuka motar na daga cikin mutanen biyar da aka harbe har lahira a garin na cambrils bayan da ya bi ta kan mutane da ke tafiya a gefen las ramblas titin da ya fi tarin jama'a duk faɗin birnin barcelona ukabir ya fice daga motar ya tsere daga yankin daga baya ne kuma waɗanda ake zargi suka ɗauki wata mota suka bi ta kan jama'a a birnin na wato a yankin na cambrils inda suka kashe wata mata tare da jikata wasu mutane shida 'yan sanda a finland sun ce an kashe akalla mutum biyu kana wasu shida sun jikkata a wani harin wuka da aka kai jiya juma'a a kudu maso yammacin garin tukku da ke gabar teku 'yan sanda sun ce sun harbe wani mutum wato sun harbe wani mutum da ake zargi a kafa kana suka tsare shi yayin da suke neman sauran waɗanda ake tunanin suna da hannu a wannan hari amma zuwa yanzu ba a san sunan mutumin da ake zargin ba sai dai sun ce ga dukkan alamu bako ne daga wata ƙasa shugaban hukumar binciken manyan laifuka a ƙasar ta finland marcus lane ya ce babu tabbacin cewa harin da mutumin ya kai na da nasaba da ta'addanci a watan yunin wannan shekara ne jami'an tsaro suka fi da sanarwar kira ga mutane da sa ido kan ayyukan masu yunkurin kai hararen ta'addanci wannan hari na wuka da aka kai a ƙasar ta finland wacce ta yi suna wajen samun zaman lafiya na zuwa ne yayin da ake fama da hararan ta'addanci a nahiyar turai ciki har da wanda aka kai a ƙasar spain da ya halaka mutane goma sha hudu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc gwamnatin saliyo ta fara jana'izar mutane sama da uku da da suka mutu a wannan mako bayan da bala'in zabtarewar ƙasa ya afkawa freetown babban birnin ƙasar zuwa yanzu ba a san inda masu mutane 600 suke ba yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da zakuro wato garwakin waɗanda bala'in ya ritsa da su daga cikin taban kasa da baraguzan gidaje da suka rushe a alhamis din da ta gabata ne shugaba ernest bai koroma ya mika sakon ta'aziyarsa ga daukacin mutanen kasar inda ya ba su tabbacin cewa gwamnatinsa za ta tallafa wa iyalan mamatan da kuma waɗanda suka jikkata sai dai gwamnatin kasar ta saliyo ta sake yin gargaɗin kan yiwuwar samun wani bala'in zaftarewar kasar a wani yankin tsauni da ya tsage inda kuma aka umarci mazauna yankin da su fice daga wannan wuri kasa ta saliyo dai ta nemi tallafin ƙasashen duniya yayin da hukumomin lafiya ke ƙoƙarin kaucewa barkewar wata cuta Hausa kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu da na uku za su yi magana akan zazzaɓin cizon sauro wanda ya zama ruwan dare game duniya. musamman a wannan yanayi da muke ciki na ruwan damina da kuma yadda za a iya shawo kan yaduwar sauro a mahallanmu. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan ƙoƙarin faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya a jihar Neja ke yi wajen wayar da kan al'umma da su fahimci mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da mata suka sami juna biyu domin sauƙaƙa matsalolinsu a lokacin haihuwa. Rahotonmu na biyar zai yi magana a kan sabbin dabaru da likitoci suka samu a maraɗin jamhuriyar Nijar domin yaƙi da cutar kwalara ta hanyar wayar zamani ta inda za su rika faɗakar da abokan aikinsu a zamanance ta wayar salula. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Lokacin ruwan damina lokaci ne da zazzabin cizon sauro wato malaria ya fi kama mutane musamman a wannan nahiya tamu ta Afirka. Shin ko wasu dalilai ne ke kawo hakan? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabo. Malam Babala Garba ƙwararren ma'aikacin lafiya ne ya kuma bayyana dalilan da ke haifar da yawaitar masu kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro a lokutan damina. idan mutum ya duba yanayin da muke ciki a yanzu misali ma yanzu yanayi na damana zai ga cewa sauro ya fi hayyafa a yanzu saboda guraren da ake bari ruwa yake taruwa gwata da kuma cikin gidaje da ake bari ruwa suke taruwa nan sauro yake haihuwa saboda ita matar sauro da take zuba kwanta ba ta zuba kwanta a gunda ruwa yake gudu sai gunda yake tsaye gunda ta leka ta ga fuskanta a nan za su zuba kwayayenta saboda haka anan suke haihuwa suke ta hayyafa suke yawa so babban matsalar da muke ita shine yasa su guraren da suke yanayin da suke samu su haihu yana nan yanzu damana ce saboda haka za a same su da yawa mu a matsayin mu na mutane da mu ne muke yada wannan cuta da zaran ta ciji mutum guda ko ta ta je ta sha jinin sa dan ta ɗebi jinin saboda ita kwan wannan matar sauran da ake kira female anopheles mosquito ba ta kwanta baya nuna sai ta ja jinin mutum kafin nan kwan yake nuna so lokacin so wajen jinin takan zuba yawunta saboda jinin in ta ciji mutum sai ta zuba yadda yawunta wannan yawun nata sai ki sa jinin kar ya daskare ya tsaya sai jinin ta zuwa sai ta sha da zaki da zuƙiyar da yayin da take so to ta samu jinin nan shine take zuwa ita kuma in an yi rashin sa aka samu wannan mutum yana da ƙwayan cuta na zazzabin cizon sauro da ake ce malaria to shine ita za ta ɗauka ita ma sai taka mu ta yi zazzabin kafin nan kuma ta samu wani hita watsa masa to abin da yasa dai ake samun yawo yawan samun uh, cutukan yanzu ko yawan zazzabin shine yanayin da muke ciki na damana yanzu sauran yana da yanayi da yasa yake ta aihuwa tunda ruwa yana taruwa ko ina ita ba tare da sauran da su zuba ƙwayayenta za su yayyafa sosai wani matakai kake ga mutane ya kamata su ɗauka domin ganin watakila an rage yaɗuwar hayayyafar shi sauran a wannan lokaci babban mataki dai shine kamar yadda aka saba kan faɗa kullum shine mutane su kula da gun da ruwa yake taruwa a cikin gidajensu da unguwanninsu da gauruwansu shine misali a cikin gida kar a bar randa ko bokiti ko wani abu wanda ruwa zai taru a buɗe ya zauna har zuwa wani lokaci wannan yana sa sauran ita an ta duba ta kalli fuskar ta ga kamar madubi ne ta zuba kwanta a saboda ba ta san karanta sauro baya san karanta ita mata sauro da ta zo ta ga ruwan yana nan clean to anan za ta zuba kwayanta saboda haka barin sa anan shine ya kamata a mutane su kula cewa kar a bar guraren da ruwa zai taru ya tsaya guri ɗaya tsit yadda sauro zai zuba wansa kuma haka gwata gwata din nan wanda ga tana angondon mai da ake fama da shi saboda haka je wani wuri ma sai ranka ya ɓaci wannan yana sa muke kira cewa mutane ya kamata su kula duk lokacin da a ga ruwa yana tsaye na kwata a wuri guda to a yashe shi a bai shi wuce to wannan shi ne babban mataki da zai taimaka in dai ana bar ruwan in ana kawar da ruwan ruwan bai tsayawa yana tafiya to insha Allah za a samu sauro ba Malam Babala Garba ya jaddada cewa idan har al'umma za su kula da yadda ruwa ke kwanciya a muhallansu a lokutan na damuna za a samu raguwar masu kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. matsalolin ƙazanta da rashin kula da tsabtace muhalli da kuma musamman uwa uba rashin amfani da gidan sauro na kaɗan daga cikin abin da ke haifar da zazzabin malaria sakamakon cizon sauro. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa ya ce da al'umma za su kiyaye da matsalar sauro za ta zama tarihi a faɗin Najeriya baki ɗaya. Eh, shi zazzabin cizon sauro idan da za mu kiyaye to tasa mai sauƙi ce akwai ƙasashen da sun kakkaɓe shi kwata-kwata na farko dai yanayi na tsafta kamar kiyayewa tsabtace gida da tsabtace muhalli bayan gida da kwararo da unguwa gaba ɗaya da kuma gari gaba ɗaya bai kamata a ce a gidan mutum akwai bola ba tsofaffin kwanuka tsohuwar taya da ruwa a ciki wanda sauro zai zauna ya hayayyafa idan ka fita a gari a unguwanninmu da ƙauyuka sai ka gaba ɗaya garin ciyawa da su tafasa su menene sun ɗauke titunan garin sannan idan ka duba kwata za ka ga ta toshe shi ana zuba shara inda ruwa zai samu ya tsaya to shi sauro baya son ruwan da yake tafiya yana son ruwan da zai tsaya ne zai zo ya zuba kwansa har ya haife wannan ruwan bai tafi ba shi shikenan sauraye sai su shigo gidajen mutane to idan kuma an shigo gidan mutum wacikila an raba an baka gidan sauro ko sange da ake faɗa mm. kai kuma ka ce ba za ka shiga ciki ba watakila zafi ko kuma dai lalaci irin na ɗan adam ko yara sun yi bacci ba za a iya ɗebe su a mai da su ciki ba babban illar wannan zazzabin cizon sauro yana ga yara da kuma mata masu juna biyu wato waɗanda dai suka fi rauni a cikin al'umma kenan waɗanda su ya fi halakawa su ya fi halakawa ƙarancin jini su ma zai iya sa ɓari na ciki da sauransu matsalolin suna da yawa za ka ga yaro tun yana ɗan jin zazzabi an ɗan ji jikinsa da zafi to ba a yin sauri a kai shi asibiti sai a ɗan bashi ko wani jiko ko a ɗan bashi kwayar zazzabi wadda ba a ma san mecece ba za a bashi to har wannan kwayar cuta ta hayayyafa a jikinsa ta lalata masa jini watakila ta shiga kwakwalwa ta kawo irin suma din nan in an kawo suman kuma wani maimakon ma ya tafi asibiti har yanzu sai ya dauka ya tafi gun ko boka ko wani mai magani na daban ya ce ko maye ne ko an masa jifa ko wani abu to duk wannan fa bai kamata a ce al'umman an same ta da sakaci na ilimi ko kuma sakaci na harkar kula da lafiya ba saboda haka kiran shi ne tsabtar muhalli kwana a cikin gidan sauro sannan kuma zuwa asibitin nan take da zarar an samu zazzabi Dr. Shehu Samba kenan darakta a hukumar lafiya matakin farko daga jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Hukumar Bakatma mai kula da yaƙi da cutar malaria, kuturta, tarin fuka da cutar sida a jihar Bauchi ta raba maganin malaria karo na shida. in ji wakiliyarmu da ke Bauchi Amina Abdullahi Girbo. Hukumar Bakatma ta raba maganin zazzabin cizon sauro a kananan hukumomi guda ashirin da ke fadin jihar Bauchi da yake bayani shugaban Bakatma Dr. Mansur Mustapha Dada shi ya bayyana haka a taron manema labarai da ya kira. kututta da zazzabin cizon sauro wato Bakatma ta kira a kan zagaye na shida ne ne wata biyu muke raba maganin kuma akwai bangare biyu akwai bangaren wanda muke samu daga pmi daga wanda muke global fund sati biyu da suka wuce mun rabar da asibitocin da muke ba su magunguna daga pmi so yau cikin ikon allah mun gama duk shirye-shirye da za mu fara rabar da magunguna a asibitoci 222 wanda global fund suke taimakawa da magunguna su waɗannan magungunan da za mu raba magunguna ne na zazzabin cizon sauro da kuma abubuwan da ake amfani da su wajen gwaji da kuma sauran kayan aiki da ake bukata kuma za a raba su ne a asibitoci 222 akwai kananan asibitoci wasu primary health care centers akwai kuma manyan asibitocin wato general hospitals a cikin 222 wannan eh, zagaye shine zagayen na watan yuli da watan augusta yadda tsarin yake ne su masu tallafa mana wato global fund idan sun sai magani akwai manya-manyan store wanda suke ajiye magungunan su a fadin nigeria daga nan akan ɗauka sai a kawo jihohi to mun riga mun karbi namu na jihar bauchi an kawo an ajiye a store to daga nan kuma muka raba kai tsaye ba ma bi mata headquarter karamar hukuma muka kai magungunan nan kai tsaye zuwa asibitoci ne wanda muke ce masa last mile distribution amma kafin a kai ga asibitocin akan bi ta karamar hukuma eh, ta bangaren lafiya don a sanar da su an kawo magani karamar hukumar don su sani kuma aikinsu ne su sa ido a tabbatar an yi amfani da wannan maganin kuma idan aka kai asibitocin ba kurin akan je a ajiye maganin a asibiti ba ne akwai shugabannin al'umma wanda muke aiki tare da su su ma akan sanar da su a ce ga maganin da aka kawo na zazzabin cizon sauro kuma kyauta ya kamata a dinga rabarwa al'umma an kawo shi ne don al'umma su amfana da shi su ma shugabannin al'umma musamman sarakunanmu da malaman addini suna taimakawa wajen sa ido a ga an yi amfani da waɗannan magunguna. Shugaba mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma HIV wato bakatma Dr. Mansur Mustapha da da kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara shara take in hatta tarwatse mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada shara take cewar zamani. A jihar Nejan Najeriya kuwa masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayyana mahimmancin zuwa asibiti ga mata da ke dauke da juna biyu. Mustapha Nasiru Batsali na dauke da cikakken rahoto. Haka zalika a gefe guda kwararru akan fannin lafiyar sun nuna buƙatar ganin gwamnati ta ƙara samar da asibitoci na musamman da za su kula da mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana. Da farko dai uwar gidan gwamnan jihar Neja ce Dr. Amina Abubakar Sani Bello wadda ƙwararriyar likitar mata ce ta janyo hankalin matan akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da suka ɗauki ciki. na farko ya kamata duk macin da take da juna biyu tana sanin cewa tana da juna biyu ta fara zuwa asibiti awo don daga awo ake gano matsalar mace idan za ta samu matsala a ciki kuma an gano matsala taimako ya zo a hannu so ta fara zuwa awo da fari duka abin da za ta yi na ciki ta tabbatar likitoci da nurses sun taya ta dubawa sannan in lokacin haihuwa ya yi ta zo asibiti ta zo haihuwa ka gani an ya taimaka mana sosai ga yadda mata za ta zo ta haihu lami lafiya ciki ya zo na lafiya ta haihu lafiya bayanai dai sun nuna cewar a najeriya an fi samun matsalar mata masu mutuwa fiye da kowace ƙasa a duniya a lokacin haihuwar al'amarin da ke zaman ƙalubale ga jami'an kiwon lafiyar da kuma uwa uba mahukuntan ƙasar a matakai daban-daban. Dr. Yahya na Uzu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya ci lamarin yana kawo masu matsaloli da yawa. Saboda yanzu a nan Najeriya gaba ɗaya, mata masu haihuwa suna yawan mutuwa fiye da duk kasashen da ka sani na duniya na tabbata masu saurare ba su san wannan ba ko kuma ba su ji wannan labarin ba wannan abin yana da yana kawo mana matsala sosai a jihar Niger dai fatan likitocin matan shine a ƙara yawan asibitocin kula da matan in ji dr ibrahim abdallah da ke asibitin kwararru na IBB da ke Mina. Eh, amma muna fata kuma muna bukata ga gwamnati a buɗe mana babban asibiti wanda in nan general ta gaza ta tura a nan Niger ba tare da an tura ABU ko Sokoto ko Zaria ko eh, lorin ko wani wuri ya zama muna nan. Dr. Ibrahim Abdallah kwararren likitan mata da yara a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Mina, jihar Nejan, Najeriya. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, likitoci ne ke ɗaukar wani horo na zamani da zai taimaka masu da abokan aikinsu wajen daƙile yaɗuwar cututtuka musamman cutar kwalara mai saurin yaɗuwa a cikin al'umma. in ji wakilinmu shu'aibu mani ilimi ƙasa ne domin ɗaukar matakan kokowa duk wata annoba a cikin ƙasa likitoci ke ɗauka wani horo ta yadda za su yi aiki a zamanance da salula gps ko kuma kwamfuta domin sanar da sauran abokan aiki abin da ake ciki misali annobar cutar kwalara da ake samu lokacin damuna malam isa gagara na sashen kokowa da duk wata annoba a cikin jiran maradi to yawanci ciwon kwalara abin da yake da ai shi ya shahi kamar harkar tsafta kenan dole sai an yi kokowa da wannan tsaftar da ya kamata mutane su kula in ba tsafta kenan gaskiya ana cikin matsalar da jawo wannan ciwo gungu-gungu inda an san akwai wannan ciwo me yasa nake ce maka wannan eh, horon sa horo ne a zamantance da salula ko akwai wani abin da ake ce ma jps kenan duk inda kake in abu ya samu a gauga a san ko ina na abin ya shaha inda abun ya shaha kuma ya dauki matakai kuma dai mutane su gane ya talaka za su gane amfanin wannan to abin da yasa za su gane amfanin wannan tun da aiki za a yi tare da su in akwai wani abu tun an abu ya shafi tsafta kenan su waye mutane kai bisa tsafta su waye kayan mutane in akwai wani ciwo abin da ya shafi ko ba kulara ba su gauga su gaya ma jama'a don da nan a ce to tsaya a gaya ma mahukumta na likita a ce ga inda wannan ciwo yake a gaugawa ba haya an ɗauki lokaci ba su ta taron da yake taro ne na ƙasa kamar me kuke jira da su eh, mu jiran da muke da su Eh, horon da an ka ba su eh, su yi aiki da shi tunda an ce abu ne wanda ake san a yi gaugawa ya eh, akwai wata matsala bisa kan wannan ciwo a bayyana mu jama'a su dai likitocin mahalarta wannan horo sun yi to da dama daga sassa daban-daban na ƙasa a nan maradi domin cin wannan buri malam ibrahim kwambasi wani likita wanda ya hito daga tawa ya bayyana irin gudunmawar da su kawo domin kare lafiyar al'umma to gaskiya eh, horon ga abu ne mai mahimmanci domin cikin zamani daidai ya zo duk aikin da ake neman samun labari domin a ɗauki matakai ƙwararru domin kare lafiyar al'umma musamman hamma da salula kana iya ɗaukar labaru a ba shugabannu su san matakin da ya kamata a ɗauka kuma yadda ya kamata a yi shi domin a kare lahiyar jama'a daga wajen ku ci irin gudunmawa za ku kawo na a ce an kare lahiyar mutane a yankin tawa ka san ciwon kwalara in ta bayyana ya kamata a tare ta da gaggawa sai an samu labari cikakku domin kare kowace irin cuta ce in kwalara ce in wata cuta ce duk dai an ba mu kayan aiki an ba mu horo an ba mu ilimi mun aikata kuma in Allah ya Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga maradin jamhuriyar Nijar. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.